هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مدورة أكن درسمنا تفسير القرآن من جرمى أتكين سورة الحاقة satin da ya wuce mun yi karatu zuwa ƙarshen aya ta 24 bayanai da Allah maɗaukakin sarki ya yi game da waɗanda za a ba su littafinsu za a ba su littafinsu ta hannun damansu wadda aka ba shi littafinsa ta hannun damansa ya rabauta iyakar rabo ita ce kuma rabu madawwamiya Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za su karɓi littafin su ta hannun damansu imani da ayyuka na alkhairi shi ke ba wa mutum dace a rayuwar duniya kuma shi ke sa mutum ya dace a ranar lahira wannan yana daga cikin farkon matakai da za su bayyana wa bayi a ranar alkiyama kamar yadda muka ambata waɗansu malamai suna ganin ba da littafin zai zo daga baya ne waɗansu suna ganin yana daga cikin farkon al'amari da za a fara da shi lokacin da aka baje kolin littattafan bayi to kuma kowa sai a bashi kwafi na littafinsa sai ya duba wadda ya karɓi littafinsa ta hannun dama zai dinga nuna wa bayin Allah a farfajiyar algiyama ha ta kitabiya ga littafina ku karɓa ku duba ku karanta sakamako da na samu na alkhairi inni zanantu anni mulaqin bisabiya dama na tabbatar zan hadu da bisabiya shi yasa na tsaya na tsare imani na nayi aiki don haɓakan imani na na tsaya nayi aiki na kwarai domin na san jujjarin dadewa inni mulaqin hisabiya zan hadu da hisabina za a mun hisabi za a mun hisabi wannan ya nuna wayayye ne tun a rayuwar duniya abin da yake ba makawa zai gamu da shi ya yarda ya yarda zai gamu da shi saboda ka sai shirya ma wannan abin an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wane ne a cikin mu'minai ayyul mu'minina akyas a cikin mu'minai waɗanda suka yi imani da Allah waye yafi hankali da basira da zurfin tunani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aksaruhum lil mauti zikra shine wadda ya fi su yawan tuna mutuwa wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada kuma ya kuma ya fi su tanadi da shiri na abin da zai biyo bayan mutuwa annabi ya ce duk duniya a duniyar muminai duka annabi ya ce ba wadda ya fi wannan hankali wanda ya fi kowa tuna mutuwa kuma ya fi shiri da tanadi ma abin da zai biyo bayan mutuwa to kun ga wannan da aka bashi littafinsa da hannun dama ya bayyana cewa wannan tsarin shi ma yi ya san zai mutu ya san za a tsaya a yi mishi hisabi saboda haka yace sai na kyautata imani na na kuma kyautata ayyuka mutuwa gaskiya ce ba wadda yake bukatan sai an ja mai aya kafin ya yadda cewa zai mutu dukkan ababen da aka ambata za su biyo bayan mutuwa gaskiya ne akwai kwanciyar kabari akwai tambaya a cikin kabari mala'iku da su tambayi mutum idan ya amsa ya dace in bai amsa ba daga wannan matakin za a fara walakanta shi akwai tashin alkiyama akwai tsayuwa a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala domin karɓar hisabi akwai dukkan ababen da muka ambata na kitasi na awu siradi wuta ko aljanna dukkan waɗannan ababa gaskiya ne to tun da ka yarda waɗannan ababa gaskiya ne meye mafita Shi ne ka yi musu tanadi ba da a fasa hisabi don kai ba za a tambaye ka ka san amsa ko baka san amsa ba wannan kai ta sha ba za a fasa tambayar ka don baka san amsa ba ashe mai hankali sai ya tashi ya san meye amsa dukkan aikin da mutum ya aikata annabi ya ce wannan aiki zai riske shi a cikin kabarinsa annabi ya ce idan aka buste mutum yana daga cikin abin da ke fara mai sallama a cikin kabari bayan mala'iku sun mai tambayoyi shine ayyukansa duk waɗannan abubuwa da suke gani man sagir karatun alkur'ani sallan walha sadaka da sauransu annabi ya ce da su mutum zai dinga hira a cikin kabarin yana kwance a kabari wani mai kyakkyawan sifa zai shigo cikin kabarin ya mai sallama ya ce mishi maraba da kai daga ganin fiskarka fiska ce da take zuwa da albishir na alkhairi ya ce mishi ni ne ayyukanka na alkhairi haka idan mutum ya aikata miyagun ayyuka domin duk abin da muke aikatawa da ayyukanmu za mu tafi annabi ya ce iyalanka za su raka ka makabarta su dawo gida dukiyarka za ta raka ka makabarta ta dawo gida inda motar ka aka tafi rakiya makabarta kaga ai zaka dawo gida annabi ya ce abinda za ka tafi da kayanka shine aikinka tanadi ma haka ita ce gaskiyar magana kuma ita ce mafita a rayuwar mu'min to yau za mu karanta bangare na biyu allah ya tsare mu su ne waɗanda aka ba su littafinsu da hannun hagunsu to an rama sai allah ya ce وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني Allah maɗaukakin sarki ya ce wa amma man utiya hu bi shimalihi amma wadda aka bashi littafinsa Allah ya ce ta hannun hagunsa ta ɓaci ta ɓaci an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na Aisha ta ce to zai yiwu a wannan furmutsi na alkiyama wani ya ga wani ya gane shi wane ya ga wane ya ce e wane wane ne wane ma ya ga wane ya gane wane wane ne annabi ya ce duk wadda ka san shi in ka gamu da shi za ka gane shi annabi ya ce amma ban da wurare guda uku annabi ya ce na wuri na farko wajen ba da takarda jijitar da bayi suke ciki na mutum ya ga ta ina za a miƙo mai takardansa ko uba ne ya ga ɗansa ba zai gane ɗan ba ɗa ba zai gane ubansa ba annabi ya ce da wajen au lokacin da za a auna aiki an ajiye sikelai wa na mawazin mawazinar kistar yau mai kiyama za a fara au ba wadda zai daga ido saboda ke gita ya ga wani wai ya iya tantance wane wane ne ko wane wane ne annabi ya ce da wajen hawa sirari lokacin da aka baje littafi kowa ya tsaya za a miƙa mai takardarsa. ba matar da za ta ga mijinta ta ankara cewa ashe wane ne wane ko shi ya ganta ya ce wacce ce wace ba uban da zai ga ɗansa ya gane ɗan ko ɗan ya ga uba ya gane ubansa jama'a muna fahimta? shi ne wa amma man utiya kitabahu wara az-zahari malamai suka ce Allah ya ce wadda aka bashi littafinsa ta bayansa domin hannun murɗe hannun ake a karya shi sai a danka wa mutum littafin a cikin hannunsa ta baya to daga lokacin da aka ma mutum haka aka danka mai littafin sai Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu wara azari fa sawfa yad'u subura Allah ya ce zai yi kururuwa ya ce na shiga uku shine asubur halaka wa idza ulqu minha makanan dayyiqan لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين الله يقول لك إن ذا أفاشي أن متع دوري أن تدوري سوء a watsa su a cikin wuta da auhu na lika subura Allah ya ce a lokacin sai su fara kururuwa suna kiran halaka mun shiga uku mun lalace Allah sai ce musu lata da uli yauma suburan wahida Allah zai ce kar ku ce kun halaka sau daya kar ku ce kun shiga uku sau daya wada u suburan kasira Allah zai ce ku ce kun shiga uku ba iyaka kaga ta ɓaci matsalar mu matsalar mu ita ce son zuciya mutum ya san abin da zai tarar ya yarda abin gaskiya ne amma ya gagara hoɓasa domin cimma wannan abu amma idan akan duniyarsa ne baya zama wani sai ku yi wata guda ba ku yi kiliya da shi ba akan duniyarsa amma akan sallah a cikin jam'i sai ya gagara kiyayewa ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce inna allaha yubghidu kull alimin bid dunya jahilin bil akhirah annabi yace Allah ya tsani yana kin duk wani masani game da duniya amma jahili game da lahira duk basirarsa ta tafi akan duniyarsa duk tunaninsa ya tafi akan yayi zai samu duniya duk basiransa da karfinsa ya kare. a kan yaya zai nemi duniyarsa amma jahilin bil akira jahili ne game da lahira a kan alwala ya dinga yi ba daidai ba kenan ya dinga yi ba daidai ba kenan amma idan akan duniya ne duk anguwan ma zai iya mai da su jahilai Allah ya ce ya lamu da zahirar minan hayatar duniya sun san rayuwar duniya ciki da bai. Wa hukumani da ake zata humna Allah ya Amma game da zahirarsu Allah ya ce ne, ba su sani ba su sani. Babba ne, babba ne, ilimin duniya ya sani, amma a ilimin addini ko ilimin ɗan naziri aji uku ba ya dace. bai san wace addu'a zai yi in zai fita daga gidansa ba bai san wace addu'a zai yi in zai shiga gidansa ba bai san wace addu'a zai yi in zai shiga kasuwa ba bai san wace addu'a zai yi in zai yi kaza ba abinda zai taimake shi ma a addinance bai sani ba amma idan a duniya ne ba wadda ba zai nuna wa duniya ba annabi ya ce inna allaha yubghidu kulla alimin bid duniya Allah na ki bayi so wadda yake gogagge ne masani game da duniyarsa jahilin bil akhirah amma ya jahilci lahira ita duniya du yadda ka santa gwanintan banza ne gwanintan banza ne domin ba za ta rufe ma asiri ba ba za ta rufa maka asiri ba wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce mafi tabbas ita ce mafi alkhairi inji Allah to ka nemi lahirarka ka nemi lahirarka ka tsaya ka yi aiki don neman lahirarka ba a hana ka ka nemi duniyarka ba ba a hana ka ka nemi ilimin rayuwar duniyarka ba ba a hana ka ka san harkokin ilimi na kasuwanci da yadda za ka rayu a duniya ba amma kar ka manta da lahirarka Allah ya ce wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi to amma wadda aka bashi littafinsa ta hannun hagunsa yanzu duk wanda ka san ya mutu duk wadda a duniya ka san ya mutu wannan abun kawai yake jira ko a bashi takaddarsa ta hagu ko a bashi ta dama in dai ya mutu to yanzu yana jiran karban sakamako ne mu da muke raye mu ne muke da dama har yanzu wadda ya mutu damarsa ta kare wadda ya mutu damarsa ta kare wadda yake raye shine yake da dama na tuba istighfari gyara ayyukansa dukufa wajen neman lahirarsa tsayuwa domin ya ga ya samu hisabi mai sauƙi. duk wanda ke raye ubangiji ya kara mishi dama shi yasa annabi idan ya waye gari sai ce alhamdulillahi allazi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi nushur karin kwana ba karamar ni'ima bace dama da aka kara maka ba jiya ka mutu ba ka kai yau ba karamar dama ba ce in Allah ya kaddari za ka kai gobe ba karamar dama ba ce ran da aka ce ka cika to dama ta kare yanzu kuma abin da ya rage ka jira sakamako abin da ya rage ka jira sakamako to tun da wannan abun gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne duk inda Allah zai yi maganar tashin alkiyama sai ka ga yana maganar da nauyi don ya nuna maka wannan abun ba ba kwanto a cikinsa wannan abin ba kwanto a cikinsa زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير الله يتي زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا كافرين سرية cewa ba za a tada su ba in an mutu an mutu kenan ba tashi ba tashi suka ce ba gaskiya ba ne za a tashi hankali illa fiyayye ne man sagir wallahi ya san rayuwar duniya ba ita ba ce ƙarshe ka dubi yadda ake a duniya a ce ta sha a haka duk wanda ya mutu ta sha kai ka san ba gaskiya ba ne wani daga cikin irin waɗannan 'yan gurguzun waɗanda ba su yadda da tashin alkiyama ba ya taɓa wata ran sai ya yi kicibis da wani ta'addanci da waɗansu mahara suka yi ta'addanci na rashin arziki ƙauye suka shigo suka kashe ƙauyen duka an karkashe maza an karkashe mata yara ƙanana da jarirai an karkashe su an sassara su kuma wadda suka yi ta'addanci sun gudu ya tsaya ya kalli wannan barna da aka yi yace to idan mutanen garin nan sun yi laifi ma wadda suka musu wannan kisan mai matan garin suka musu yace a je idan matan garin sun musu laifi da suka musu suka musu wannan jarirai ne suka musu to yanzu tun da ba a kama su ba yace yanzu wannan maganan a ce ta wuce yace wallahi za a tada maganan nan ko a ina ne za a tayar ko ba za a ba ai wani zalincin kai kasan san ƙarya ne ma ka ce wai ya wuce a tsarin rayuwa kawai in kana da hankali wallahi akwai abin da kai kasan bayan mun gama rayuwar nan wallahi zai yi kuma ka duba photocopy da Allah ke bamu na cewa da a tashi bacci mutum zai yi yadda muke karatun nan mutum zai iya yana zaune a masallaci ya fara ya yayi bacci yayi mafarki a cikin bacci. wani zai yi mafarki yana gudu yana haki ana bin sa kuma ya tashi ya ji shi a gaji haka ne ko ba haka ba yo bacci ma aka yi an baccin ka ga wani abu na faruwa kuma ka ji a jikinka balle ka mutu da gaske balle ka mutu da gaske ba mutum fa yakan yi mafarki ya razana a mafarkin har ya ji tsoron komawa bacci haka ne ko ba haka ba mutum yakan yi mafarki mai daɗi har ya yi burin ya koma bacci ya ci gaba da wannan mafarkin mutum zai kwanta yana bacci a baccin ya yi mafarki ya yi aure an kawo mishi amarya kuma a cikin baccin yana soyayyarsa yana jin daɗi to a mafarki ma ka ga wani program har ka ji daɗi balle ka mutu zai yi ko ba zai yi ba zai yi mutum yakan yi mafarki ya yi laifi an kama shi ana dukansa yana kururuwa yana neman ceto in ya farka sai ce alhamdulillah saboda eh saboda abin ba da gaske ba ne to a mafarki ma ka sha wuya balle ka mutu za a yi tashin alkiyama ba wadda ba zai karbi littafi ba imma da hannun hagu imma da hannun dama to amma dai hankali shine wannan shirin mutum ya tsaya ya shirya mishi tsakani da Allah Allah ya ce to wanda aka bashi littafin sa da hannun hagunsa Allah ya tsare ni fa ya kulu ya ni zai ce kai tona nadama ta lam kitabiya ba a bar littafi na ba kowa ya nemi ya ga littafin sa sai ya boye ce ba a bashi ba waɗansu malamai suka ce lambuta kitabiya zai ce dama ba a bashi littafin ba kaga sakamako bai yi ba to wannan nadaman wannan nadaman cewa kashi da mutum zai yi ta yi wurare da yawa a ƙar'ani Allah ce karka bari sai an zo wajen karka bari sai an kai wannan gun mutum yana ya laifin ya nadama ta ya kai tona ɗan da na sani na Allah ce karka bari sai an zo gun za a je wajen ko ba da a je ba za a je ina jin suratul zumar ne Allah ya taqul ya ibadi ladina qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu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 يشعرون أن تقول نفس sarki ya ce ƙul ka ce musu ya ibadiyar lazina asrafu ala anfusihim Allah ya ce ka ce musu ya ku bayina waɗanda kuka yi mummunan ɓarna da sabon Allah akan kanku da kanku la ƙana min rahmatillah Allah ya ce ka ce musu karku yanki tsammani daga rahamar Allah karku ɗebe tsammani Allah ba zai gafarta muku ba karku ɗebe tsammani ba za ku shiga aljanna ba jama'a muna ji Kul ya ibadiyar lazina asrafu ala anfusihim Allah yace ka ce musu ya ku bayina waɗanda suka yi mummunan barna da fasadi akan kansu da kansu la taqnatu min rahmatillah kar ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah kar yawan fasadin mutum da barnar mutum wai ta sa ya ji cewa shi Allah ba zai gafarta mishi ba Allah ya ce kar ku yi wannan tunanin Karɓar nan mutum da fasadin mutum ya sa ya ji kansa cewa wai ba zai shiga aljanna ba me yasa Allah ya ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a domin Allah na yafe laifi gaba daya law aqta'tum hatta tabluga kafayakum as-sama thumma tubtum lataba Allahu alaykum annabi ya ce inda za ku cika duniya da laifi laifinka ya dinga taba bangon sama Allah ya ce in ka tuba ka ce ka bari Allah ya ce duka zan yafe maka inna Allah ya firu zunuba jami'an Allah na gafarta laifuka baki ɗayansu innahu huwal gafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jin kai wa anibu ila rabbikum Allah ya ce fa ku koma zuwa ga ubangijinku wa anibu ila rabbikum Allah yake ku sa ribat ku koma da baya barna da sabon Allah da fasadi da kuke kai Allah yake ku koma da baya wa anibu ila rabbikum wa aslimu la ku kuma miƙa wuya ma Allah ku sallama mishi min qabli an ya'tiyakumul azabu summa la tunsarun Allah yake kafin azaba ta cin muku ku rasa wadda zai taimake ku Allah yake ku gyara ku gyara ku koma da baya ku sallama wa Allah ku yi da'a wa Allah ku yi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yake kafin fa azaba ta cin muku lokacin da za ta cin muku kuma ku rasa wa zai taimake ku sai ce wa tabi'u, ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi mafi kyan abin da aka saukar muku daga ubangijinku ku bi alqur'ani ku min qabli an ya'tiyakum al'azabu bagtatan wa antum la tashurun Allah ya ce kafin azaba ta zo muku kwatsam Allah ya ce lokaci ɗaya Allah ya ce baku an karba Allah ya ce ku gyara kafin wannan lokaci an ta kula nafsu bi ma'ana li Allah ta kula nafsu Allah ya ce saboda kar wata rai ta zo ranar alkiyama tana fade fade. an ta kula nafsu ya hasarata alama farrattu fi jambillah kar wata rai ta zo tana cewa ya nadama ta ya da na sani na alama farrata fi jambillah akan abin da na sake da shi a bangaren ubangiji na Allah yake na ce muku ku gyara in kun gyara zan yafe muku na ce muku ku dawo da baya ku bi abin da na shar'anta muku ku miƙa wuya gare ni in ji Allah me yasa Allah ka mana wannan togaciyan yace gudun kar mutum ya jinkirta har lokacin nadama ta yi an ta kula nafsun ya hasarata alama farrata fi jambilla wata rai ta zo tana cewa ya nadama ta ya hasara ta akan abin da nai sake da shi a ɓangaren addini na a bangaren ubangiji na wa in kuntu lamina sakirin na kasance daga cikin masu injili ma au taqula au taqula law au taqula ko kuma au taqula ko kuma tace lokacin da ga azaba karara ya bayyana law anna li karratan haka ne inda a ce ina da daman komawa duniya inda Allah zai sake bani dama na koma duniya fa kone min almu'minin zan daga cikin mu'mine Allah ya ce kafin lokacin wannan fada fadan Allah ya ce kowa ya gyara jama'a muna ce. kafin mutum ya je yana wannan nadaman Allah ya ce fa kowa ya gyara Allah ya ce kowa ya gyara an taqula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi dambillah wa in kuntu lamina sakirin aw taqula hina tara al'azaba law anna li karratan fa akuna min almu'minin haka ne kuwa law anna Allah hadani lakuntu min almu'minin min almuttaqin ko kuma rai ta zo tana cewa inda Allah ya shirye ni Allah ya ce to ga shiriya ta zo maka lakuntu min almuttaqin da na zama daga cikin masu tsare dokokin Allah Allah ya ce kafin mutum ya zo yana ta wannan fada fadan Allah ya ce kowa ya gyara to yau gashi nan an bashi littafin sa da hannun hagunsa bayan an ba shi littafinsa da hannun hagunsa gashi ya fara wannan fada-fada da Allah ya tsare mu daga kafirci Allah ya tsare mu daga munanan ayyuka to sai ya ci gaba da cewa walam adiri ma hisabiya ni fa ban san menene hisabi na ba kaga al'amari ya dame al'amari ya dame al'amari ya rikice al'amari ya rikice an ba shi littafin amma saboda sakamako bai yi kyau ba saboda sakamako an samu matsala ya fara nadama to yanzu kuma yana ɓoye sirrin abin da ke cikin littafinsa walam ajiri ma hisabiya zai ce ban san hisabi na ba ya sani ko bai sani ba ya sani ya sani ya san hisabinsa ya san hisabinsa saboda me yasa ga littafinsa an bashi ta hannun hagunsa nadama ko a duniya ce ba ta da daɗi balle nadamar bayan mutuwa balle na damar bayan mutuwa kuma na damar duniya idan mutum ya yi na dama galibi za ka ga ya sa hannunsa ne ya tsansa ɗaya a baki ya ciza a ƙur'ani allah ce in mutum ya yi na damar lahira duka hannayensa yake sawa a bakin sai ya يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا الله يتي ويوم يعض الظالم على يديه رند الظالمي zai ɗauki hannayensa guda biyu Allah ya ce tira zai ce hannayensa wa yaqulu ya laitani ya laitani taqassu ma ar-rasul sabila zai ce kai tona nadama ta ina ma da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nabi kaga yana magana lokaci ya kure wa yawma ya'abdu zalimu ala yadayhi randa Zalimi zai sa hannayensa biyu a bakin sa ya ciza ya kula ya laitani takassuma ar-rasul sabila zai ce ina da a ce hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabi a rayuwa da manzon Allah nabi ya laitani lam attakhid fulanin khalila zai ce kai tona nadama ta da barrikiwa ne a matsayin ba daɗe ba da barrikiwa ne a matsayin masoyi ba saboda ya gamu da aboki ba abokin arziki ba ya gamu da aboki ba abokin arziki duk mutumin da ka san ba mutumin kirki ba ne yi hanyar saka yi hanyar ka yi hanyar saka yi hanyar ka duk mutumin da ka san ba mutumin arziki ba ne ka fita harkar akwai ran da za ku yi walle-walle da shi a ranar alkiya الأخلاء يومئذ Allah ya ce إلا المتقين الله يتي الأكلاء مسويا نقد دقد أميني نقد Allah ce za su zama makiya a ranar alkiyama illal muttaqin Allah ce sai waɗanda suka tsare abokantaka da aminantaka da ƴan uwantaka a bisa tsoron Allah akan ayyuka da alkhairi alakar alaka ce ta gaskiya da gaskiya alaka alaka ce ta gari alaka alaka ce ta kwarai amma wadda aka kulla alaƙa a mummunar hanya to gaba da kiyayya zai bayyana tsakanin su a ranar alkiyama Allah madaukakin sarki yace walam adri ma hisabiya ya laita ya laita ha ha al wannan mutum da aka bashi lissafinsa da hannun hagunsa zai ce kaitona ya laita ka na qadiya zai ce kaito ina ma da kashe ni da aka yi mutuwan nan ita ce kisa na ƙarshe ina ma da a ce da aka ɗauki raina an ɗauke ni kenan har abada ba za a da ni ba domin bala'in da zai biyo baya ya fi bala'in mutuwa ranar alkiyama idan ta ɓaci wa mutum ya shiga irin wannan tarko na damuwa da kanshi zai dinga neman alfarmar a kashe shi da kanshi zai dinga roƙon a kashe shi Allah ya ji kan mala bakar mamud gumi ya ce yadda mutum yake son rayuwa yadda ɗan adam yake faɗi tashi akan yaga ga ya rayu yau a ce ɗan adam ya je yana neman alfarma a kashe shi ya ce ya ga abin da ya fi komai masu na dau ya maliku liyaka bi alaina rabbuk لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون الله من أوكتين سركيتي ونادوا يا 'yan wuta za su yi kira su roƙi maliku maliku shine babban jami'i daga cikin mala'iku wanda yake kula da wutar jahannama wana dau ya maliku za su roƙe shi ce ya maliku li yaqdi alaina rabbu ka roƙa mana Allah ya kashe mu kawai qala sai ce musu innakum makisum zai ce musu wallahi zaman tutur da ku yi a wuta laqad ji'nakum bil haqqi ai mun zo muku da gaskiya walakin na aksarakum lil haqqi karihun sai dai mafiya yawan ku ba su son gaskiya kun ji amsar dai ba walakin na aksarakum lil haqqi karihun mafiya yawan ku ba su son gaskiya to dan adam ne yau yake roƙon alfarma a kashe shi kaga ai hausawa suka ce abinda ya koro bera ya shiga wuta ya ji wutan zafi ko to abinda ya koro mutum yau yake roƙon a kashe shi ai ya fi mutuwan zafi sai Allah ya ce ma agna an maliya zai ce dukiya ta bata amfane ni ba Allahu akbar e eh, dukiya ta bata amfane ni ba ya samu dama ya samu dama dazu muke magana da malam alƙasi mm. akan abin da ya shafi infaki ah, wato kaso mutane kaso mutane da yawa mafi yawan musulmai sun ɗauki addinin musulunci ya takaita ne a yin sallah da yin azumi saboda ka inda za a ce a kawo musulmai masu riko da addini da kyau a cikin ɗari za a samu tamanin wadda suka rike sallah da azumi amma inda za a ce a nemo waɗanda suka ɗauki addini kashe ma addini dukiya don ci gaban addini to da kira a samu kaso 30 ko 40 wa dukiya abinda suka dauka shine ita sadaka ba ta kasawa saboda ka duk abinda ya shafi hidimar addini illa man rahimallah inda dukiya da asa ka je anguwanni ka gani masallaci ne girman masallacin wallahi bai wuce girman falon wani mutum a anguwan ba amma wallahi sai a shekarar uku ba gina masallacin ba jama'a wannan gaskiya ne ko ba gaskiya ba ka je anguwanni wani masallacin ka shiga masallacin ka ga girman masallacin bai kai falon wani anguwan ba amma za a yi shekara uku ba a gama ginin masallacin ba wani kujerun da suke falonsa kawai da su rufe masallaci jama'a mun fahimta to me yasa shi yana ganin to gina wannan kuma Allah eh mun yi wata lacca wai ribar dukiya ita dukiya abinda ka kashe wajen taimakon addini abinda ka kashe wajen taimakon bayin Allah shine naka shine naka shine abinda zai amfane ka hatta ranar alkiyar to yau gashi nan yana cewa ma a gana an nimaliya dukiya ta bata amfane ni ba kuna jin cewa da yayi dukiya ta bata amfane ni ba bai gina gida ne ko bai sayi mota ba shine abin da yake nufi kenan yawa ba yana nufin bai gina gida bane ba yana nufin har ya mutu bai sayi babbar mota bane ba yana nufin bai more sa yayi manya-manyan dinki bane a'a bai sa su a inda zai taras da su a lahira bane bai sa su a inda zai tarar da su a lahira ba ma a gana annimaliya zai ce dukiya ta bata amfani ne ba idan Allah ya ba wa mutum dukiya kamar an ba shi lasisi na shiga aljanna ne kamar an ba shi lasisi na shiga aljanna ne wadda yau za ka iya sa talaka kuka da dubu ashirin haka ne ko ba haka ba wadda Allah ya ba shi dukiya an ba shi makami babba na samun rahamar Allah to amma kaɗan ne wadda suke iya sarrafa dukiyarsu domin lafiyarsu sai ya ci gaba da cewa halaka ni sultaniya zai ce dama ta hujja ta fawa na ya sufce bai amfani ne ba halaka ni sultaniya hujjojina da dalilaina sun halaka sun subce sun kare mulki da nake da shi ƙarfi da nake da shi fawa da nake da shi ya tafi bai amfani ne ba jama'a mun fahimta to haka nan hatta masu mulki kaga mutum ya samu kowace irin dama kowace irin dama kowace irin dama damar da shugaba ke da ita malamin addini bayi da ita wajen kawo gyara a cikin al'umma yanzu mai mulki in yana so irin bayan garin nan rana ɗaya za a daga shi nan ne cibiyan shan giya nan ne cibiya daba ta 'yan satan mashin nan ne cibiya ta 'yan fashi da makami nan ne cibiyan karuwai nan ne cibiyar shaye-shaye nan ne daba na 'yan kwaya duk wani sabon Allah to in wa'azi za ka yi sai ka shekara arba'in kana yi ba mai kula in shugaba ne ya ce za a ɗaga gun a sati zai ɗagu ko zai ɗagu ba zai ɗagu zai ɗagu duk wani barnan da kake ji in ka ji an buje mutum akan mashin an kashe shi an ɗauki mashin za ka samu dabar masu dukan mutane akan mashin su kashe yana bayan gari in ka ji ana magana miyagun kwayoyi daban na bayan gari daba na karuwai yana bayan gari harkan shaye-shaye daba na bayan gari in iska waɗanda ba su ganin mutuncin kowa daban su na bayan gari haka ne yadda kaga yanzu kai kana shirye-shirye za a yi muhadara da a yi karatu za ka tafi haka yanzu wani yake shirye-shiryen tafiya bayan gari haka ne ko ba haka ba haka ne mai kokari ne zai bari sai an yi sallar isha'i kunne ta eh shi babban nan iska a san isha'i yake samun sa Allah ya shirye mu halaka annin sultaniya zai ce hujjoji ababan da na dogara da su na ƙarfi na mulki na hujja duka ya halaka gashi bai amfani ne ba wannan faɗe-faɗen fa duka yana ta faɗe-faɗen ne a filin alkiyama bayan ya ga an bashi littafinsa da hannun hagu ni ban san hisabi na ba dukiya ta bata amfani ne ba yana cikin wannan surutun Allah sai ce ثم في سلسلة فله to yana cikin waɗannan maganganu Allah sai ya ce ku zuhu fa gulluhu Allah zai ce ku kama shi ku ɗaure hannayensa a wuyansa ɗaurin goro ba ƙarshen surutu ya zo muke ku zuhu fa gulluhu Allah zai ce ku kama shi ku sanya hannayensa a wuyansa Allah ce ku ɗaure shi summa al-summal jahima salluhu Allah ce ku kai shi ku babbace shi a wutan jahim summal jahima salluhu ku sa shi a wutan jahim ya ƙonu ya babbako summa fi silsilatin zar'uha saba'una zira'an fasluquhu Allah yace sannan ku samu sarka wadda girmanta da tsayinta ya kai zira'i saba'in fasluquhu Allah ce ku sashi a cikin ta ma'ana ku daure shi da ita malamai suka ce wannan sarkar banda Allah ba wanda ya san iya girmanta saba'una zira'an zira'i saba'in zira'in mala'iku ne a zira'in menene Allah ce ku nemi zira'i saba'in na sarka Allah ce ku daure shi a cikin ta sun mafi silsilatin sannan ku sa shi a cikin sarka zar'uha wadda zira'in ta saba'una zira'an haka ne ko zira'i saba'in fasluku ku sa shi a ciki ku daure shi me yasa Allah ce innahu kana la yu'minu billahi al-azim bai imani da Allah ne girma ya kafirce ya karyata Allah ya karyata annabin Allah ya karyata littafin Allah wala ya yahuddu ala ta'amil miskin kuma baya kwadaitar da mutane yan uwansa game da abincin miskini aram ba fa bayi taimakon miskini ba bayi kwadaitarwa ma jama'a mun fahimta ko baka da shi in ka san akwai mai shi ka tunatar da shi mu kaza da halin da yake ci in za to ka fita amma in ka sani kai ma ka noke kai ma kana ciki ai ruwa ba ta yi ba rowa ba ta yi ba shi yasa annabi ya ce da rowa da imani ba su haduwa a jikin mutum ɗaya la yajtami'u shuh wal imanu fi qalbi abdin abada annabi ya ce da rowa da imani ba su haduwa a jikin mutum ɗaya har abada Maruwaci ne kuma mumini ne annabi ya ce a'a jama'a mun fahimta wala ya ala fa'adil miskin baya kwadaitarwa game da taimakawa miskinai yayi za a yi su samu abinci to kaga in yana da shi ya hana zai fita ba zai fita ba akai. wani za ka samu irin wannan shinkafa yar gwamnati yar gwamnati nan har ispiya take a stodin har ispiya take a stodinsa yana da makwabta yana da yan uwa na jini wadda buga-buga suke kafin su ci abinci amma da zai taimake su eh, ba zai taimake su Allah ya ce falaisa lahuli yau mahauna hamim Allah ya ce to falaisa lahuli yau a yau a nan alkiyama Allah ya ce ba shi da hamim masoyi da zai taimake shi wani masoyi da zai tashi ya yi wani bayani ko ya ba da kariya Allah ya ce a yau filin alkiyama babu fallaisa da kuli yau ma hahuna hamid Allah ya ce a nan ranar alkiyama Allah ya ce bayi da wani masoyi ko aboki da zai taimake shi ko ya ba shi tallafi kowa ta kansa da kansa wala ta'amun illa min Allah ce kuma ba wani abinci da za a bashi ya ci sai gislin mafi yawan malamin musulunci suka ce gislin wani ruwa ne taskararre da yake fita daga al'auran 'yan wuta to shi ake ba mu ake ba su a matsayin abinci na jasas shi ne min wara'ihi jahannam wa yuska min ma'in sadid يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ الله يتي من ورائه جهنم gaba gare shi Allah ya ce akwai jahannama tana jiransa wa yuska min ma'in sabi Allah ce za a shayar da shi Allah ya ce daga wani ruwan ɗiwa ruwan ciwo ruwan gyambo ya tajarra'uhu Allah ya ce za a tilasta mishi ya kwankwada wala ya kadu ya sigo Allah ya ce ba zai kai ma ya haɗe abun ba saboda bala'in abu wa ya atihil mautu min kulli makani sai ya ji mutuwa ta zo mishi ta ko ta ina wa ma huwa bi mayyit Allah yace ce kuma ba zai mutu ba idan mutum ya gunsi wannan ruwan ba zai haɗiye shi ya shige cikinsa ba guntsan kawai Allah yace ce zai ji mutuwa ta ko ta ina ta zo ta ko ta ina ya kamata ya mutu wa ma huwa bi mayyit Allah yace ce kuma ba zai mutu ba wa min wara'ihi azabun ghalib Allah yace ce akwai wata azaba mai kauri bayan wannan kuma da take jira wala ta'amun illa min bislin Allah ce ba wani abinci da za su ci a cikin wuta face gislin shine wannan daskararren ruwa na kazantar yan wuta Allah ya tsare akwai wata itaciya kuma ana ce mata zakkum inna shajaratal zakkum طعام كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق من Allah madaukakin sarki yace inna shajaratal zakum Allah yace lalle itaciyar zakum ta'amul afi abinci ne ta masu sabon Allah Allah ya tsare kalmuhuli yagli fil butun Allah yace kamar narkakkiyar dalma Allah yace haka yake tafarfasa a cikin cikin dan wuta idan aka ba mu dan wuta ya ci wannan icen yadda ake narka dalma tana bararraka haka zai hau bararraka a cikin cikinsa yana yanka duwani abin da yake cikin cikinsa ka galil hamim Allah yake irin dai bararrakan tafashashen ruwa in aka ɗora ruwa ya tafasa ya bararraka ba ga yadda yake juyawa ba Allah ya ce to haka wannan iccen zakum yake yi a cikin cikin wuta Allah sai ya ce khuzuhu fatiluhu ila sawa'il jahim Allah zai ce ku kama shi ku fiske shi ku jefa shi a tsakiyar wutar jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim Allah sai ya ce kuma ku kwara mai tafashashen ruwa a kansa in aka kuza mishi Allah sai ya ce mishi zuq dan dalika ji innaka antal azizul karim ai ku ne manya masu daraja eh ma'ana ku ne kaskantattu kantattu. kamar tun da a duniya ku ne kuka rike kowane kambu to ku ɗanɗana ku ci a matsayinku Allah ya tsare mu wala ta'amun illa min kislin la ya'kuluhu illa al-khati'un Allah yace ba masu cin itacen nan sai yan ganganci ya sani ya sani sai je saba ma Allah ya sani ya sani sai je saba ma Allah shi magana yace ai wallahu ghafurur rahim shi komai in na Allah ne mutane sun ɗauke shi banza ba girmamawa babu mutunta wallahu gafurur rahim wani in kamar yana sai ya ce maka ai imani a nan yake ya yi imani a nan yake eh, imani a nan yake haka ne imani a nan yake in ka ji mutum kamin shi magana ce ma imani a nan yake bai son gaskiya ne bai so a mai gyara ne a to kaga tun da imani anan yake shi ba abin da yake so ya gaya maka rike bin addini sau da kafa ba shi bane shi kuma laifin da yake yin nan ba fa shi bane tun da imani anan yake duk wanda ka je na faɗa haka bai fahimci wannan hadisin ba attaqwa ha kuna annabi ya ce ko bai fahimta ba ai annabi yayi fashin baki ma hadisin yace ala inna fil jasadi mubga annabi ya ce kowa ya tsaya ya ji da kyau a gangan jikin kowane mutum akwai wata tsoka idza salahat salaha al jasad kullu annabi ya ce idan wannan tsokan ta gyaru ta zama ta kwarai to dukkan jiki sai ya zama na kwarai wa idza fasadat idan ta gurbace ta lalace fasadal jasadu kullu duka jiki sai ya lalace ala annabi ya to ku tsaya ku ji wace tsoka ce wahiyal qalbu annabi yace ita ce zuciya jama'a kun fahimta hadisin annabi ya a jikin gangan mutum gangan jikin mutum akwai zuciya in zuciya ta lalace annabi yace to duka mutumin ya lalace in zuciya ta gyaru annabi ya ce to dukkan mutumin ya gyaru kun gane magana saboda ka in an ganka kana mugun aiki ƙarya ne ka ce ita a gyara take inda ta gyaru annabi ya ce da hannu ma ya gyaru da baki ma ya gyaru kun gane magana saboda ka eh tsoron Allah anan yake anan yake amma inda kana tsoron Allah baka je ka afka cikin sabon Allah ka doge wa sabon Allah annabi ya ce in ta lalace duk jiki ya lalace saboda haka bayyanan ka bolo-bolo a cikin sabon Allah alamar ita din ba ta da kyau ne don inda ta gyaru annabi ya ce da kai ma ka gyaru jama'a mun fahimta amma kai ne bin matan mutane kai ne bin ƴaƴan mutane kai ne bayan gari kuma a maka magana ka ce wai wai tsoron Allah a nan yake zuwa bayan gari ai inda ta gyaru ba ka je bayan garin nan Allah ya samu dace bayan Allah sai mu kwana nan sai kuma wani sati in Allah ya kai mu sai mu zo mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk